har rubutun da malam ya bayar fa na shanye turaren ne dai kawai nake jira idan gari ya waye sai na yi tsam ya ji jikin shi na neman hautsinewa da wani irin tashin hankali rubutu turare na me girgiza ka yayi a hankali zuciyarsa na sanya karyata abin da ya ji amma kwakwalwarsa na nuna masa gaskiyar kenan a dai rayuwar nan bai taɓa tsammanin jin wani irin kunci da bakin ciki tare da da na sani marar misaltuwa irin na yau ba a waje ma baya jurar jin wannan kalamai daga bakin koma yau da yake iya kiran kanshi a matsayin mai iyali ya fauka ya sauka ya wuce gorin duk wani mai gori ya ɗauka basma mata ce wacce za ta taya shi yakin kwatarwa mahaifiyarsa yanci ga duk wanda ya so zaluntar ta sai dai kashi a kidime a gigice kunnuwan shi suka jiyo masa sautin basma cike da izgili da hofantar da lamarin da ya shafi mahaifiyar shi tana faɗin haba don Allah mama ni raba ni da zancenta mahaukaciyar banza haka fa aka shigo min da ita ɗaki tana neman hautsana min kayan da za da aka zuba min a durowa so nake na ya zama daidaita a gidan nan na san yadda zan yi da ita don wallahi ba za ta bani ciwon kai ba daga zuwa na wannan kalma ta mahaukaciya tana so saran shi matuka tun yana da ƙuruciya yake jin zafin kalmar nan haka kawai yake dambatuwa da yara idan suna tsokanar mahaifiyarsa haka ya zama mai fasa kawunan 'ya'yan mutane dalilin kira masa mahaifiya da mahaukaciya idan har ka furta wannan magana da shekara ashirin ta wuce baya mantawa idan ya ganka yanzu zai kalle ka ya maka murmushin yake kawai amma ko gaisuwa ba za ta haɗa ka da shi ba to yau da ya zama na matarsa ce ta faɗa haka sai yayi kenan ta ya zai iya zama aure da ita bayan a duk sanda ya kalli fuskarta sai ya tuna wannan magana ta yau to kenan wace irin rayuwa za su yi basma basma dai da bata iya haɗa idanu da shi ba basma da ke nuna kamar kamar ma ta fi shi san mahaifiyar shi a sati ɗayan nan in har za su yi waya sai ta yi ta mishi maganar mama da nuna mishi irin kulawar da za ta bata idan ta shigo gidan da kyar ya fara ɗaga kafafuwan shi ya bar kofar ɗakin nata ya nufi ɗakin da mahaifiyar suke tare da Danejo da kuma Bulo. ku samu musu kofar yayi daga ciki Danejo ta ce waye? bi baki yayi a zuciyar shi yana ayyana mai gidan. A zahiri kuma shiru yayi. Hakan yasa ya ji sassanyar muryar Bulo ta ce Danejo je ki bude. Da gudu ta so bakin kofar ta buɗe a hankali ta daga idanuwanta sama har sai da ta sauke dubanta akan fuskar shi. Wato bandi kyakkyawa ne sosai kuma dogo. Sai dai bai ba ta damar karasa fasalta kyawun da ya mata ba ya mika mata ledar hannun shi sannan ya juya ba tare da ya ce uffan ba Ciki da ta da neman magana danejo ta ce bandina waye Juyowaye waye ya sake tsare fuskarta da idanu a takaice kawai ya ce ku ci sai da ta wani na masa baki sannan ta mai da kofar ta rufe sai ma ya ji ta bashi dariya haka kawai juyawa ya ci gaba da tafiyar sai na raya masifaffiya Basma kam ta matsi iya matsuwa kali ta shigo amma har yanzu shiru gashi ta dan fara rike mararta da ta fara murda mata na shaye-shayen da ta yi a satin nan tun tana kai da kawowa a ɗakin har ta yi zaune daga zaune ta koma ta yi kwanciya tana matso filo a kirjinta karshe dai wahalallen lambaci ne ya ɗauke ta ba tare da ta sani ba suna tsaka da karin kumallo suka ji karar buɗe ɗakin bulo kaɗai ta ɗan kalli kofar Ganin Khalid ne tare da Basma a bayan shi ta yi saurin ɗauke kallonta daga gare su. Ta mayar kan da Nejo da ke sakawa Mama Fatu lomar farfesun kayan cikin da aka musu. A tsanake suka karaso idanoyin shi babu ba su gushe kan karamar yarinyar da shekarunta ita ma kula ake da ita ba amma ta zage sai ciyar da mahaifiyar shi take yi har da saka tishu tana goge mata hannayenta da take sakawa ita ma tana son ci da kanta wanda hakan zai sa jikinta ya ɓaci sosai durƙusawa yayi sosai ya rage tsayinsa idanuwan shi akan mahaifiyar shi da ko kula da shi bata yi ba a tausashe ya sa tafin hannuwan shi shafi kuncin ya ce mama am barka da safiya kallon shi mama bulo ta yi da ce ina kwana kallon ta yi aladabce ya ce kun tashi lafiya jinjina kai ta yi ta ce lafiya lau ya gajiya kuma lab bai karasa faɗa ba sakamakon karasowar basma cikin kyakkyawan shirin tsadaddan leshi ta ɗora mayafi a kai duk da ta fito duk da ta fito ne da bacin ran wulakancin da Khalid mata jiya bai shigo ɗakin ta ba sai da asuba ya shiga ya tashe ta bai tambaye ta ya ta kwana ba bai tambaye ta iya take ba bai mata magana akan rashin shigowar shi ba sai kawai a wani dakile kamar mai jin haushin ta ko san daukar fansa ya wuce mata ki shirya idan kin yi sallah za mu je gidanku a haka ma juyawa yayi zai bar mata ɗakin don ta yi saurin tambayar shi ta gane gidansu ba bata gane gidansu ba me za su je su yi me yasa bai shigo ba jiya shine ba tare da ya juyo ya kalle ta ba ya ce ki shirya na ce yanzu haka da ta durƙusa tare da riko hannun mama Fato cike da makirci take faɗin mama na an tashi lafiya shikenan jiya sai ba ku dawo ba ta faɗa tana kallon Danejo da ita ma ko kallon ban Basman bata yi ba wani kallo kali take mata irin nutsattsin kallon da ba din yana ambaton Allah a zuciyarsa ba wallahi zai iya barar da ita yanda ba za ta sake moruwa a rayuwarta ba amma sai yayi murmushin da har yanzu babu wanda ya san fassarar shi mutum biyu ne a duniya za su gaggauta sanin haka na farko mahaifiyarsa to kuma ita ba ta da lafiya zai ma iya cewa mafi yawan lokuta Ba ta san dangantakar da ke tsakanin shi da ita ba ma'ana ba ta san cewa shi ɗanta ba ne, na biyu kuma mata ita ma kuma har yanzu bai samu ba don ko ya gama yanke hukuncin sauke nauyin basma da aka ɗora mishi a kai jiya jiya bai damu me za a ce ba bai damu da maganganun mutanen gari ba bai damu da yadda za ta ji ba idan ma soyayyar gaskiya kenan take masa abu ɗaya da zai ce yana ɗan shaye shine halin da iyayenta za su shiga ya sani dole su ji babu daɗi sun wanke ya jiya sun kawo mishi washe garin ranar ya dawo musu da ita sai dai a gaskiya baya haɗa mahaifiyarsa da komai duk wani abu na duniyar nan kasa da darajar mahaifiyarsa yake mama bulo da ta ji basma bata gaishe ta bane ta dan saci kallanta tana murmushi irin na babba da yaro ta ce sannan amarya da kyar basma ta fahimci hausar ta mama bulo din ita ma ba hausar ce a bakinta ba washe baki ta yi ta ce ha ina kwana mama an tashi lafiya bata tanka mata ba don ko ta hango wani abu a tare da amaryar ta Khalid da Naija ko duk da babu rashin wayo da kuma rashin sanin darajar babba amma dai hankalinta ya tafi kan ciyar da ya fandanta don haka bata kula da ko shi bindin ba sai da mama bulo ta wurgo mata idanuwanta da suke shigar da ita hankalinta sannan a harshen fallanci ta ce baki iya gaishe da mutane ba da sauri ta kalli Khalid da daidai lokacin ya kalli fuskarta hakan ya sa idanuwansa sarkewa wannan yanayin faduwar gaban ya ji, hakan ya sa shi kafe ta da idanuwa irin so yake ya ga meye a idanuwan nata wai haka kawai karamar yarinya za ta wani dinga kayar masa da ba haka wace ce ita me yayi mata kuma siririyar muryar ta ce ta sake sanya zuciyar shi harbawa da wani irin karfi saboda sigar shagubar da ta yi magana da shi ta ce ina kwana bandi ba yaren fallanci kawai ya amsa mata da yaren fallanci kawai ya amsa mata use yana ɗauke duban shi daga kanta kallon mama ya ce za mu fita ne amma ba zan jima ba zan dawo jinjina kai da ita ce to a dawo lafiya amin ya faɗa yana miƙewa tsaye tare da kallon basma da ke shafar bayan mama fatu da ita ga baki ɗaya hankalinta na kan danejo ya ce mu je miƙewa ta yi ta bayan shi tana kara saka babban gyalenta da ya dace da kalar leshin mama bulo da kallon sakanni biyu ta yi mata tana tunanin ko lafiya da za su fita tare sai dai kunya da kawaici ya hana ta mishi tambayar da mahaifiyar shi ce ta dace ta yi ta in tana da lafiya Shiro gidan yayi tunda aka karbi bakuncin Khalid kuma tare da Basma ta yara da basu riga sun tafi makaranta ba duk sun zuba idanu a kofar ɗakin mahaifin nasu tunda Saratu ta daka musu tsawar su yi maza su karya su tafi makaranta bata taba yarda da zulumin da aka ce uwa na shiga idan ta damka yarta a ɗakin miji ba sai yau kuma yanzu dan ita duk da ta san yarta ba wata ba ce amma da ke ta yarda da gyaran da ta mata na tsawon satin nan wanda har budurcin likita ta siya mata bata ji dar kamar yanzu ba gashi dai zaune take a kujera amma kamar mai karatun allo sai jijjiga jikinta take ta yi tagumi ya fi sau a kirga inda ta gyara zama sau ba adadi shi ma a ciki kuma bayan san gaisa Alhaji Mudan da yanayin tashin hankalin da ya ziyarce shi ganin yar shi da aka kai ɗakin majijiya an dawo da ita kuma an ce da shi kawai da shi kawai ake son magana yake kallon Khalid da kanshi ke kasa yana wasa da tafukan hannayen shi kamar zai haɗe shi da idanuwan shi yace Khalid ina jinka ka ce magana ce mai muhimmanci sai da ya jin sai da ya dan ja majina sannan ya kalli fuskar Alhaji Mudan na dan dake ko sai kuma ya maida da duban shi kasa yace haka ne am na san abin da nazo muku da shi abu ne da zai matukar so samu kwarai sai dai ba yadda na iya abin ne yazo a haka idan ba haka nayi ba zan zauna tare da yarku ne da cutarwa ni kuma ba na son haka ta faru shi yasa zan madubkar hanci tun wuri alhaji ya faɗa yana kallon alhaji mudan da ya shiga jefawa basma da ke zaune kasa harara don kawai jikin shi ya bashi akwai tsiyar da ta tafkawa bawan allah nan aladabce ya ci gaba da cewa jiya zan shiga ɗakin basma bayan kowa ya watse na nufi ɗakinta da zum da zumo ɗin son ganin iyali na nema sai dai abinda da kunnuwana suka ji min tana faɗa da fari ya matukar tsorata ni amma daga ƙarshe sai na hasala sannan na shiga damuwa da ɗimuwa na kalmarta na kalmarta da ta kira min mahaifiya da ita sun koyar da kanshi yayi ya rantsa idanu da iyakar fansa saboda wani irin tafasa da zuciyarsa ke yi ga wasu hawaye da ke son dole sai sun kwafce mishi tafin hannu ya sa yana shafa fuskar shi da haka yi nasarar share boyayyun kwallon ya ja majinar da ta tabbatar wa da Alhaji Mudan kuka Khalid din ke sanye saboda girman abin da basu mata mishi ba tare da ya dago shi ba cikin gargadar murya ya ce na yafe mata sai dai ba zan iya zama da Basma a matsayin matata ba wallahi idan na ce na tilasta kaina wajen zama da ita to babu shakka babu wata rana da za ku ɗauko gawar yarku don je ma don ban je inda take ba yasa ba a yi fiɗa marar ido ba kallon alhaji mudan yayi sosai ya ce ka gafarce ne, idan hukuncin da zan yanke zai maka zai bata maka rai kallon basma yayi da tunda ta ji ya ambaci ya ji abin da take faɗa sanda take waya da mamanta ta ɗora hannu a kai ta tsare shi da idanu tana ta salatin annabi a zuciyarta a sirrince yanda alhaji mudan ba zai ji da kyau ba ya ce na sake ki saki ɗaya zaune take amma sai da ta kara yin wani dabar kafin ta cira da karfinta tsaye ta kurma ihu tare da faɗin wayyo na shiga uku na shiga uku na lalace Khalid da wani irin yanayi ta tunkaro shi kai tsaye tana neman riko shi zumbur ya tsaye don wallahi idan ta taba jikin shi sai ya tsine sai ya tsine mata albarka a gaban ubanta kanan haka yasa Alhaji Mudan mikewa tsaye a tsawace teke kuma baya baya nace durkushewa tai tana haɗe hannaye tace abba abba kamar rai abba ka bashi hakuri don girman Allah wallahi na tuba ba zan kara ba daga yau Khalid Khalid ka san irin san da nake maka Khalid ka taimaka min kar na mutu wallahi ba zan iya rayuwa babu shi ba cike da jin haushin wannan abin kunya da Basma ta jawo mishi ya ce aiko tun yanzu ki fara lissafa kwanakin mutuwarki dan Basma har abada ba ke ba Khalid kallon Khalid yayi ya sake nuna mishi kujerar ya ce ya hakuri dan Allah ka zauna ka san Basma ba tsoha gare ta ba a hankali Khalid ya koma ya zauna yana jaye kafar shi baya daga cafkar da Basma ta kawo mata tana sake faɗin Khalid haba jarumi na ne ce fa dan Allah kai hakuri Khalid wallahi ina son mamanka sharrin shedan ne ta Alhaji yayi da yatsa ya ce ke ki rufa min bakin ki kin ji mai da duban sai ga Khalid da ko kallanta baya yi ya ce Khalid ka min daidai abin da kai ai dan halak ake mai rama kuma uwa ba a bar wasa bace ni na haifi basma a cikina amma wallahi bana jin za ta iya kula maka da mahaifiyarka don na fi kowa sanin 'ya'yan nan dakatawa yayi yana sauke numfashi kanshi a ƙasa yana wani tunani na daban a sanye Khalid ya sake faɗin kai hakuri Alhaji na san da ciwo sosai daga kan shi ya kalle shi ya ce ba komai kar ka damu sai dai ina neman wata alfarmarka da girmamawa ya kalle shi ya ce alfarma kuma ta me Alhaji insha Allahu idan bata gagara ba zan yi muku kallon basma yayi da ke kuka wiwiwi sannan ya ja tsaki ya kalli Khalid ya ce dan Allah Khalid ka amince na baka auren yar uwar basma wato Safina na yarda da hankalin yarinyar da kuma tarbiyyarta a kaf gidan nan babu mai nutsuwa kamar ta shi yasa nake mata fatan samun miji na gari ko lokacin da ka zo neman auren basma na dauka maganar Safina ta kawo ka da naji basma ce na jiye masafina babu daɗi amma kuma na yi farin ciki da zan rabu da basma lafiya ba tare da ta ɗauko min magana ba kallon Khalid ke yi har sai da ya manta da wanda ya fi shekaru yake ya fara jifan shi da kallon kai bana son iskanci mana da azama ya sadda kanshi yana faɗin ina taya ma haka za ta faru amma wani ihu da basma ta yi sai da ya rintsa idanuwan shi ta dama saboda yadda ta kusa fasa mishi dodon kunne da gudu ta miƙe a ta miƙe ta fice a ɗakin ganin haka Alhaji Mudan ya tabe baki ya ce Khalid kar ka ji tsoro ko zan sake haɗa ka da wata kamar Basma ne wallahi na da Allah Safina ba kamar Basma ba ma iya bas ba ma iya Basma ba daga manyan har kanana na jin za ka samu kamar ta sannan ba mahaifiyarsu ɗaya ba Safina ya ce ga matar da na fi so saboda nagartarta hakurinta da kuma juriya Safina nonon albarka ta sha daga matar albarka. Ina baka tabbaci ba za ka yi da na sanin aurenta ba idan kuma har ta zo maka da wani abu kwatankwacin wanda basu mata zo maka da shi. Wallahi na amince ka yi shari'a da ni sannan ka mata sakin duk da ka ga dama. Hasbunallahu wani imal wakim Khalid ya faɗa yana shafa wuyan shi tare da cije labban shi na kasa. Ya jima a haka sai kuma ya dago ya kalli Alhaji Mudan da ya kure shi da idanu shi ma jinjina masa kai ce na yarda da ita ne ɗari bisa ɗari iska ya sake fesowa daga bakin shi ya jinjina kai ya ce na amince amma zan yi shawara da magabata na da sauri alhaji mudan ya ce amma khalid ai na ga namiji ne kai zaka iya aiwatar zaka iya wakiltar kanka wajen aure sannan kaga abinka sannan kaga abin ba daɗi mutanen da suka yi sabgar bikin basma ko watsewa ba su yi ba a ce an sake ta amma idan aka maida auren da kanwar ta yanzu duk wanda zai ji labarin mutuwar auren Basma to zai samu labarin auren kanwar Basma ka duba lamarin nan Khalid ka fitar da ni kunyar ƴan uwana da suka baro garuruwan su suka zo auren nan kallon shi sosai da mamaki ya ce wai yanzu jinjina kai yayi alamar e eh, haɗe da hannaye haɗe hannaye Alhaji Mudan yayi ya ce dan Allah Khalid karfa min asiri saddakan shi yayi kasa yana tunanin wani irin babban lamari da yake shirin kutsowa rayuwarsa ko ma me ya ce ya kutso amma duba da wasu abubuwa da kuma tunanin idan har ya taimake shi Allah ba zai kunyata shi ba kuma gaskiya ya faɗa masa bai kamata a ce labarin mutuwar auren ya ya karaɗe gari akan lokaci ba haka zai sa a rinka fassara shi daban amma jin ya saki yaya kuma ya auri kanwa hakan zai sa a ta'allaka zargin akan basma jinjina kai yayi a sanya yace Allah ya sa haka shi yafi zama alkhairi murmushi Alhaji Madan yayi ya dafa kirji yace alhamdulillah wayar shi ya dauka dake gefen sa yace ina zuwa Usman ya kira a wayarsa yace yazo yana son ganin shi bayan idar da wayar su ne ya kalli Khalid yace ina zuwa bari na canja kayana ɗakin baccin shi yana fa sai sai dai banko kofar ɗakin da aka yi ya sa shi dakatawa tare da juyowa haɗe fuska yayi sosai ya dawo da baya ya tsaya yana kallon Saratu da Basma da suka shigo a haukace Saratu na kallon Khalid da wani mugun yanayi kamar za ta ma kamar za ta ci naman sa ɗanye ta ce lafiya gaskiya ne abin da take faɗa wai ka sake ta sun koyar da kan shi don uwar kanta haushin ta yake ji Alhaji Mudan ne ya ce kinga ku fita ku bani wuri idan ba so kuke na huce haushi na akan ku ba da wani irin hauka ta kalle shi tana zazzaro idanu ta ce ban gane ba Alhaji sakin ta fa kuma ka ce za ka huce haushinka a kanmu shi kuma fa tausa za ka mishi ne ka bashi abinci a baki matsawa ya sake yi kusa da su ya nuna ta da yatsa ya ce na ce ku tafi shigowar hajiyar sama ya sa shi shiru sai kuma ya sassauta muryar shi ce ku fita daga nan saratu ku je can yarki ta faɗa miki abin da ta masa aikin fi kowa sanin komai ma kai kika san irin turban da kika dora ta kai. da yanayin damuwa hajiyar sama da ke kallon Khalid ita dai nutsuwar shi da kamalar shi basu bar da ta yarda da abin da Basma ta faɗa ba yanzu don haka ta kalli Alhaji ta ce Alhaji me yake faruwa ne da gaske ne abin da yarinyar nan take faɗa a nitse ya daga mata kai alamar eh saboda hango yanayin damuwar da yakan iya saka kan takan iya saka kanta ya fara ciwo ya ce haka ne zan miki bayani daga baya ki je ki kwanta ki huta don Allah a hukace Saratu ta ce Alhaji me ata ta yi masa da zai mata wannan sakin na wulakanci kura mata idanu yayi yana so ta fahimci abin da yake nufi ba tare da sun sayar da hankalinsu gaban su ba tuɗe ba su daga jikinta da ke kuka kamar za ta ce dole fa na yi magana alhaji hakuri fa za ka yi wallahi haka kawai daga kai masa yarinya zai dawo mana da ita da safiya haka ai ko da ma ya same ta ba a budurwa ba ya dace ne yayi hakuri Me a cikin budurcin da zai sa shi sakin ta dan ta da shi shi wa ya san irin ta asan da yake a gari sai kuma ta kalli Khalid da ya fara kallanta da mamaki oho wata sabuwa cike da masifa ta ce idan har ba dan iska bane ai ba yadda za a azabure yayi kanta yana fadin ke hajiyar sama ma da sauri ta matso ta daga mishi hannu ta ce dan Allah ka kyale ta huci ya rinka saukewa sannan ya nuna mata Saratu ya ce to maza ki ce ta bar man daki idan ba haka ba wallahi zan karya ta anan hmm, hmm, hmm. Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jinye ta za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin charabin kwai kashi na goma sha ɗaya dakatawa ya yi don ya tabbatar waya take da mahaifiyarta bai tunanin komai ba a lokacin sai da ya ji ta ce mama har rubutun da malam ya bayar fa na shanye turaharanirie.